alhamdulillah tsarin fayin wuta ya barke da tsakanin rundunar yan bindiga da kuma jami'an sojojin kasar ta najeriya inda cikin ikon allah jami'an tsaron sojojin kasar ta najeriya suka samu nasarar hallaka yan bindiga fiye da goma da kuma kwamandan nasu a nan don kowa sago da ke jihar kebbi manjo janar musa ɗan madami ya bayyana nasarar bisa jajircewan jami'an nasu inda ya ce an kuma kama mutane da ke da alaka da harin ya bayyana irin muggan makaman da aka samu a wurin a wurin 'yan bindiga da suka hada da awaki da kuma shanu da mashina da yi sauran wasu abubuwan tawa al'umma hankali masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin har ƙarshe irin gagarumin nasarar da jami'an tsaron suka samu wurin tarwatsa 'yan ta'addan da suka jima suna addaban jihar kebbi kuma kashe shugaban nasu tare da kashe wasu kwamandodi da kuma kama mutanen gari da suke ba wa 'yan bandagan bayanan sirri amma masu sauraro kafin mu tsunduma ga wannan gagarumin rahoton idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan ta tamu mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka eh, rundunar sojojin najeriya ta halaka ta hallaka akalla 'yan bindiga goma sha hudu a wani faramaki da ta kai tare da kwamashe shugaban 'yan ta'adda a arewa maso yammacin kasar ta najeriya sojojin haɗin gwiwar sama da kuma sojojin haɗin gwiwar sama da na ƙasa ne suka kai wannan farmaki a cikin dajin wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar dankowa sauko a jihar ta kebbi a ƙasar ta najeriya manjo janaral musa dan madami shine ya bayyana haka ga 'yan jaridu a babban birnin tarayyar kasar abuja inda ya tabbatar da cewa 'yan ta'adda sun jikkata sakamakon harin kamar yadda gidan jaridar daily trust ta tattaro a wani rahoton manjo janarar musa ya kara da cewa sojoji sun kuma kama akalla mutane shida da ake zargin suna baiwa 'yan ta'adda bayanan sirri da yake jawo asarar rayuka sakamakon harharen 'yan ta'adda. tsakanin 21 zuwa 25 ga watan afrilu shekara ta 2023 jami'anmu sun kai su mame ƙananan hukumomin dankowa sago da ke jihar kebbi a nan ƙasar ta najeriya da kuma bungudu da kuma zurmi da marhaɗin da ke jihar zamfara sannan kuma ƙananan hukumomin faskari a jihar katsina da kuma tangaza a jihar sokoto bayan kai ruwa rana da aka yi sojoji sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda sama da mutum goma sha hudu har da shugabansu tare da kama mutane talatin waɗanda suke basu bayanan sirri ya ƙara bayyana irin muggan makaman da suka kwato a wurin a wurin 'yan bandigan da suka hada da ak-47 guda biyar mashina guda ashirin da shanu ashirin da hudu da adduna guda uku da kuma awaki guda ɗari da biyu da kuma tsabar kuɗi naira dubu shida da ɗari tara da sauran wasu muggan makamai wannan dai shine irin gagarumin nasarar da rundunar jami'an tsaron suka samu don hallaka tarin 'yan bindigan da suka jima suna hana ƙasar ta najeriya zama lafiya haka zalika kuma da ƙara jin yadda sojoji suka camke wani basarake mai hada baki da 'yan bindiga a jihar ta kaduna dakarun sojoji sun kai su mame a wani ƙauye cikin jihar kaduna sojoji sun kai su mame ne a ƙauyen janjala cikin ƙaramar hukumar ko ta jihar kaduna inda suka cafke madakin janjala malam ibrahim aliyu da wasu mutum goma sha uku masu ba 'yan bindiga bayanan sirri wani majiya wanda ya nemi a saka yi sunansa ya gaya wa gidan jaridar daily Tours cewa sojoji sun shigo garin ne ranar talata akan motoci motoci guda takwas kira hilos da babura sannan suka tafi da waɗanda ake zargin Na ce sojojin sai da suka tsaya a kakar ko inda nan suka tafke wasu da ake zargi kafin su ƙara so zuwa ƙauyen janjala wadanda ke da nisan kilomita uku daga garin kakarko mutum biyu da ake zargi da aka kama a kagarko sun yi wa sojoji jagora zuba wasu gidaje a janjala inda suka kara tauke wasu mutum goma sha ɗaya a cewar sa wani mazaunin janjala mai suna yahuza suleiman ya bayyana cewa sojoji sun tafi da madakin garin ne zuwa kaduna saboda sassatan mutane da ake yi a ƙauyen sannan tun sanda sojoji suka tafi da madaki da wasu waɗanda ake zargi lambar roy saba ba ta tafiya amma wani wanda na samu na yi magana da shi yau da safe ya gaya min cewa yana tun yana amsa tambayoyi a kaduna kan sassacen mutane da ake yi a janjala a cewar sa. yan bindiga dai sun dade suna addabar kauyen janjala da kuma ƙauyuka da ke makwabtaka da shi da suka sace mutane da suke sace mutane da kuma hallaka wasu da dama tare da yin fyaɗe da kuma karɓar makudan kuɗaɗe a matsayin kuɗin fansa. da jihar kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin arewa da suke fama da tashe-tashe na 'yan bindiga da kuma irin yadda 'yan bindiga suke ci gaba da cin karnukansu babu gaira babu dalili a wannan yankuna haka zale kuma a can jihar abia za ku da tsigirin 'yan bindiga suka halaka babban jami'in hukumar 'yan sanda yayin da ya fita aikin bincike a jihar abia yan bindiga sun kashe mataimakin sufurtandan 'yan sanda wato asp wanda ke aiki a hukumar 'yan sanda ta jihar abia daga bisani suka fille masa kai gidan jirgin the nation ta tattaro cewa marigayi asp wanda aka gano sunansa agbalak ba a takaice yana aiki ne a caji ofis ɗin degoro da ke karamar hukumar aba ta kudu a jihar abia rahoton da jirgin ta tattara ya nuna cewa 'yan bindiga bayan sheke ɗan sandan da kuma raba kansa da gangar jikinsa sun yi awon gaba da bindigarsa ta aiki da kakin 'yan sanda mariga asp ɗan asalin jihar ebonyi ne a kudu maso gabashin ƙasar ta najeriya wanda ke jagorantar tawagar sintiri yana da da ya ritaya daga aiki a watan satumba mai zuwa an ce marigayi agbalaba da 'yan tawagarsa sun fita aikin binciken ababen hawa da sanyin safiyar talata a titin kamaru da ke kwibin gabas ba zato ba tsammani 'yan bindiga suka farmusu inda aka tuntube shi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan reshen jihar abia wato jeffrey ugbonna da daga kiran waya ko amsa sakonnin da aka tura masa kan lamarin ba amma wata majiya a rundunar 'yan sanda ta tabbatar da kisan mataimakin superintendent inda ta kara da cewa tuni aka fara bincike don zakulo duk masu hannu akan wannan mummunar aika-aika jihar abia na cikin jihohin da suke fama da hararen 'yan bindiga waɗanda ake zargin mayakan kungiyar ta'addanci ne na 'yan biafara wato ipop da gidan jaridar punch ta karwaito tabbas har yanzu dai ƙasar ta najeriya tana fama ne da tabarbarewar tsaro da irin gagarumin kokari da jami'an tsaro da kuma gwamnatin najeriya take yi domin tabbatar da zaman lafiya da kuma kakkaɓe duk wasu waɗanda ba sa ƙaunar ƙasar ta najeriya ta zauna lafiya a sauraro dai kun dai ji irin gagarumin nasarar da jami'an tsaron sojojin ƙasar ta najeriya suka samu wurin sheke 'yan bandiga goma sha biyu daga cikin da shugaban nasu da kuma kwato manyan bindigu tare da kwato babura da kuma kudade da kuma shanu tare da adduna da kuma wasu muggan makamai da aka samu nasarar kwacewa a hannun nasu a zalika a kunne ji jihar ta kaduna kuma an cauke wani basarake waɗanda ake zargin yana da hannu gudun tallafawa ta'addancin yan bindiga da kuma sace mutane a yankin janjala da kuma da wasu mutum goma sha ɗaya wanda duk da ana zargin dai suna ba wa 'yan bindiga ne dai bayanan sirri domin ci gaba da gallazawa al'umma da kuma irin yadda idan sojoji za su kai agaji suke sanar da maharan domin kauracewa harin sojojin